بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا يمت الله ربا عشرين دهدو دوة ذي الحج hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma haka ne daidai da goma ga watan yuni 2026 miladiya ci gaba da darasinmu da fiƙihu kamar yadda aka saba kowane mako na laraba na karanta wannan littafi na alkitubun muyassar fi dau'il kitabi wasu sunna kuma muna nan a cikin kitabun buyo wanda muka kwana a shafi na 240 daidai shafi na 240 za mu tashi a babi na takwas wannan babi na takwas ɗin mala ya ce fil kafalati wadda ma lafazin kafala shine granto a mu'amala wani ya tsaya maka a matsayin granto ɗinka don a baka dama a babin kasuwanci ko a babi na shari'a ce ga wani ya tsaya maka wanda za ka je ko shoti ko? to wanda ana neman ka misali sai a ce to rana kaza za ka zo a sake ka in baka zo ba shi za a tuma da yake nan grantin kenan ko? to da zaman ya zama kana da a bayar da garanti da ake bayarwa irin na ababen da ake saida to wannan matsala kunce wannan babi a kan malam zai tattauna ce wa fihi masail المسألة الأولى في معنى الكفالة وأدلة مشروعيتها Zai magana a kan ma'anar kafala. wannan garatu din da kuma dalilan da ya sa shari'a ta zo da shi shi shari'a ce ta zo da shi malam yake cewa ta'arifuha me ake nufi da kafala definition na kafala yace al-kafalatu hiya iltizamu ihdari man alayhi haqqun maliyyun li rabbih abinda ake nufi da kafala shine lizumta mu wani zuwa da wanda akwai haƙƙi na dukiya ga wanda yake da dukiyar yace ila majalisun hukum zuwa ga majalisun hukunci mana kamar a kotu kamar yadda bai aka saba a sake shi a da belin sa zai zo kotu rana kaza idan ya zo shi kenan in bai zo ba sai a tuhumi wanda ya tsaya ka faɗi shi ka filin nashi wanda ya tsaya ba. to wannan shi ne kafala sai malam ya ce na biyu adillatu mashru'iyyatiha dalilin kasantuwar hakan shari'a ne a addinance bala ya ce wahiyar mashru'atun bil kitabi was sunna wal ijma wato harkar garanto shari'a ce ta zo da shi cikin qur'ani da sunna da ijma'in malamai bala ya ce fa min kitabi daga cikin ayoyin alqur'ani ko hujja cikin alqur'ani isar annabi yusuf قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به بعير aga wannan aya ce ta alkur'ani bayan an duba ainihin mudu na sarki ba gani ba dai dai mun san yadda qur'ani ba mu labarin abu ne dama shiryayye to su yan uwa annabi yusuf su yahuza da lawi sun kama hanya sun tafi har da binyamin din ma kawai sai ga kira walamma da fir'iru ko mene farkon ayar nake so walamma jahazahum bi jahazihim ja'ala istiqayata fi rahli akhihi ko har dai aka gama to daga nan nake so da ma sun ma'azzana mu'azzinun ayyatu hal'ir innakum la sariqun qalu wa aqbalu alaihin ma za tafidun ne, mene nafidu suwa al-malik ce mun rasa ko muna binciken mudu abun awo na ainihin wato sarki da ba a gani ba kuma wani man ja a bihi himlu baye wanda ma ya zo da shi haɗa kyauta za a bashi wato kuma wani irin kyautar ma fashin da ba irin wato nauyin wato abinda ake ɗaura wa raƙumi na abinci haka za a ba shi idan raƙumi yana ɗaukar mangala goma ko ɗari ko kaza ko ce mangala an shi ne kwamfilitin ko amma kowace mangala wani lokaci akan labta mai buhu kaza iya adadin buhun da za a labta wannan mangala to za a ba shi kyauta sannan wa ala bihi zalim ni shauki ne a kansa na tsaya masa ba abin da zai same shi ya fara gaskiya kawai ya ce ya ɗauka <laughs> muhallin shahid dai ayar ƙur'ani ta zo da wannan kafalci na wani ya tsaya a matsayin shi ne garanto na wani don a cimma wata manufa ya ce aika filin bamin ma'anan za'im ma'ana ni ne tsayayye wanda zan tsaya in ba da aminci a kansa cewa ba abin da zai same shi ko zai zo lokaci kaza ba wannan ayar kadai bane ma malai ce wa qauluhu ta'ala da ma wani ayar fadin Allah madaukakin sarki salhum ayyuhum bidhalika za'im tambaye su wane ne granto akan haka wannan maganar da kuke yi ai kafilun wanda zai lamunce muku cewa kudin ba za a yi muku azaba ba ranar tashin alkiyama wannan ayoyin qur'ani kenan waɗanda suka nuna ana kafalci ana yin kafala yace wa min as-sunnati qawluhu ta'ala qawluhu sallallahu alaihi wasallam daga cikin sunna hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya zo cikin ma'alimus sunan annabi alaihi salatu wassalam ya ce al'ariyatu mu'addatun wazza'imu gharin waddainu maqdiyun in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al'ariyatu mu'adda abinda aka ara dole a mai da shi ka je ka aro mota a sai ka mai da masu mota mota ka aro riga ai dole ka mayar ko ka aro takalmi ka aro hula da abinda ka ara to sai an mai da shi ai dole ka mai ko ka ko ka sai ka mai da shi kamar yadda ake cewa yanzu na kolon nan kudi mana dole ka mai da ko ka je ka mai da kanka ko kuma a cire albashinka sai dai ka ji kilin eh misali da ai dole ka mai da tun da ariya ne akwai hanyoyin duk da za a bi ai shi garanto kafin a nemo shi ta cije an gaba ka zo ba ko hadisin ummu sulaim kaga sai ta yi wa mijin hikima ta ce masa ya kake gani idan aka baka aran abu makwauta sun ba da aran kaya so suka an abin su ya kamata su masu gida su ce dan me za a haza shi a ah, ai ba su kyauta ba ya za su ce ai sun ne taro ne dole su mai da kaya ta ce to Allah ya ba mu aran dan nan namu kuma ya anshi abin sa <laughs> kaga hikima ta ita kuma kaga ai mu din dukkan mu aro ne ran mun nan da ke jikin mu aro Allah ya ba mu kuma komin ki komin so Allah zai maida sai mu amai da shi ko muna amfani da wannan dama mu yi ta'aziyya Allah ya ji kan alaran maguni Ismail a na'ibin masallacin kwanan cancanci Allah ya masa rasuwa ina ji kamar na yi magana ranar yaushe ne oke ba mai karatu ba jiya ne litini ko oke mun yi karatu ranar asabar ake gaya mun cewa su yana asibiti da shi da shi mala ismail mai mota shi limamin masallacin da liman da na'ibi duk suna kwance ga ɗakin wannan ga ɗakin wannan a nan asibitin aisha na muawiya din nan ji an duba shi shi mala ismail bayan kwana biyu sai aka sallame shi shekaran jiya ma shi liman shi kuma na'ibi kuma yau Allah ya karbe shi a yi da na'idar sa dazu bayan sallar azhar muna addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya ramshe shi ya sa ya huta ya yafe kurakuransa ya ba mu ikon da su da imani a takaice kaga rai akan ce aro ne kuma haka bane yana ka za a maida dole ne sai an tafi ko an ko to annabi ya ce abin aro sai an maida wanza'imu zarim wanda ya tsaya ma wani ya yi garanto to ya auka ci in dai fa wannan to wallahi shi za a ci kenan ka fada ci shi ta kafin ka tsaya ma wani sai kana da tabbacin cewa abin nan da ka tsaya a kan shi za a fita lafiya ko ba ka bane ko dai zai kawo kan shi ko zai wanye ko ka tabbatar da in ba bai zo ba kana da ikon tabbas ka kawo shi amma fa in dai bai zo ba to shi kenan ka riga ka zama garin kai a sannan annabi ya ce wa dainu maqdiyun bashi kuma dole a biya in dai bashi sunan shi ko ba kyauta aka baka ba ko bashi aka ce an baka to sai an biya sai fa in wanda ya baka da ya ce to ya fi ko kuma kai din biya kai ko ba shi kenan ba malam yace fa za'imu huwa al-kafil abinda ake nufi da za'im a wannan hadisin shine kafil wanda ya tsaya wa za'amatu al-kafala abinda ake nufi dai shi din ne dai kafala shine za'ama ala jawaz al kafala li hajati an nas ilayha malamai ko ce mutane malamai sun yi ijima'i akan halaccin yin kafala wato a zamanto wani zama garanto din wani an gane ko saboda bukatuwar mutane zuwa gare shi cewa kana son wani ya tsaya maka a baka kaza wani ya tsaya maka a baka kaza ko ba haka bane wa daf'i darari min madin da kuma kawar da cuta ga wanda zai bayar da bashi abinda zai bayar wanda a kaga za ka zo ka ba wani wanda baka san shi ba kan fahimta to sai ya zama cewa ya zo da wani wanda ya sani ko kai ka sani din kaga ai kana da nutsuwa cewa ga wanda za su yi magana to wannan akwai shi mutane suna yin haka don samun amintuwa ga wannan an gane ko muna magana da wata take cewa tana ba da hayan baro ne baro wilbaro din nan sai a jiya a aiki irin masu adago yini ɗaya naira ɗari biyar yini ɗaya su dai da abinda suka je suka yi su ba ruwan su ruwan za su samu saboda haka ma amma dai in aka ba da baran sai wani ya zo ta san shi ba ta ce ba za ta ba shi ba sai kira mata wasu mutane da wani da wani da wani da wani ta san su ta tun ta ya san su ba su zo gun ba fa amma dai ya kira sunayensu amma sai ta ce ka kira ɗaya a cikinsu ta tambaye shi wani wani ya zo ya ce ya zan ce ya zan shi ya tabbata shi kenan sai ta bashi baro shi kenan tun da ya ware ya ƙara dawa tun wata ɗaya daga baro za a je aiki a dawo sai ta haɗu da wannan ta ce wannan nan aka fada yi magana fa bai dawo da baron nan har yanzu har yanzu shiru gobe ya ganta bai dawo da baron nan ba ai hanyar bai dawo da baron nan ita ma yin ta gan shi dai haka dai ana dai har aka wuta har aka wuce to shi kuma wannan din da aka ce an san shi shine kafiri kenan bai dawo da wancan din ba amma dai sai yayi wani abu ko da gangan yayi ko ba da gangan ba dai wallahi alam ya yada cewa ai wannan nan fa mutunci ne ya suci wacce baranta ya biya ya abu na abin sai fara yawo a cikin mutane cewa ya suci wacce bai ya cinye mata baro to wannan abin sai ya fusata shi kawai sai gashi ya zo gidanta da sunan ya zo ya kara kashi bai ma zo da baran bai wai wani na cewa ya fi na fi jeji <laughs> kuma bai kawo baran ta ce to ai inda ba a ce ka yi cutan ba ma da ba za ka zo ba shi bai zo da baran ba sai take cewa a lokacin da ya zo ya yi magana a lokacin ya ce gobe zai kawo baron, to yanzu dai yana ganin fara sati ila still har yanzu dai ba a zo da baran ba na nan faɗi wannan maganar ne saboda wannan ni baka da baka take gaya mu saboda wannan maganar da aka faɗa ai kaga shi wancan ya tsaya don tsare dukiyar mai bayarwa amma a ka'idance menene bambancin granto da shafi kayan ake sa kowanne ne aikin kowanne duk ba ku ɗaya ba ne suna da bambanci to mana shi bai daukan nauyi bai daukan haƙƙi ga yar baminci kawai shi dai yakan yi recommending ne kadai ok to Allah ya shauta, <laughs> gaskiya ne to gaskiya kaga ijma'in nan da al'umma suke a kai da hadisin nan da wadancan ayoyi su zama hujja akan cewa wannan tsayuwa da ake akan ko a kotu a ce wani ya tsaya ma wani dan kaza wani abu ne wanda yake da asali a shar'ance kawai hatta al'adan mutane ta tabbatar da shi banda ma shari'a Allah ya shirye da mu al thaniya arkanul kafala to amma tana da rukunai da sharuɗa yace rukunnanta da sharuɗanta arkanuhu alkafala khamsa rukunnan kafalci da zai sa wani ya zama garanto din wani guda biyar ne siga sharadin rukunni na farko kenan sigar da aka yi amfani da ita sai an kalle ta wal kafilu da shi wanda zai zama kafil din ana wanda zai tsaya ma wani shi mai tsayawan garanto din wal makfulu lahu da wanda aka tsaya mawa an fahimta sannan kuma wal anhu da abin da aka tsaya dan abin shin kuɗi ne gona ce menene abin shi ma sai an samu waɗannan su ne rukunai sannan wal maqfulu bihi da abin da za a yi kafalcin da shi in babu shin kuɗi za a biya ko kuwa daurewa aka ce za a yi ba ga mutum ba <laughs> malam yace wasigatuha shigar kafalci ta tatimmu bi ijabil kafil wahda siga tana tabbatuwa ta hanyar yaddar shi kafilin shi kadai ijab ya zama ya amince ya zama kafilin wani shikenan an samu siga wala ta tawaqqaf an qabulul maqbul lahu ba wai tana tsayawa bane haske shi wanda aka ce din za a tsaya ma sai in ya yadda wani ya zama kafilin shi so wanda ma kila baka sani ba ma zai cewa ya tsaya maka kaza an gane ammal kafilu amma shi kafili kansa wanda zai tsaya shi granto din sai yishtaratu fihi an yakuna ahlan litabarru'i sawa'an kana rajulan aw imra'a ana so da sharadi ya zama cewa mutum ne wanda ya isa ya cancanta yana da capability na mene ne tabarru'in abin nan shin namiji ne ko mace ce da annal kafalata lil tabarru'ati domin kafala na daga cikin tabarru'i sadaukarwa ne mana ya cancanci ya sadaukar din ya tsaya ma wannan kan fahimta namiji ne ko mace amma idan ya zama tobe daga ahalin abin yayi yayi ya sadaukar to ba zai iya ba ba yadda ba sharadin dole ya cika wannan yanzu kamar yaro karami wanda bai san ma me yake ba bai mallaki hankalin kansa ba kaga ba zai zo ya ce ya tsaya akan wani abu misali harkar kuɗi na miliyoyi ka gani kai ko da a ce yaron ma yana da su yana da hankalin kansa da zai san cewa in ya bada wannan adadin kuɗin in ga wani bai zo ba shi ba zai shiga cikin matsala ba kaga babba ne mai natsuwa da dattaku shine zai iya gano hadarin abin da zai saka kanshi a ciki yayi ko kai yayi malam ya ce wa ala zalika la tasihu al kafalatu min al majnun kaga akan wannan sharadin kafalci baya inganta daga mahaukaci wanda bai da hankali eh kawai ma'atu ko maloho irin fitin sattun din nan shi dai ba mahaukaci ba ne gaba daya amma kuma yana nan dai haka haka dai eh ko sabiyu ko kuma yaro karami wa kadhalika al mahjur alayhi li safi haka nan mutumin da kuma tare suka kaurace masa saboda ana ganin bai da wayo wawa ne ba a hulla da shi kawai ba a dauke shi ne mahaukacin ba amma ko ba kowa ke yin abu da shi ba shi ne ake ce mahajjuwar irin shi fala ta sihu kafalatuhu shi irin wannan kuwa ya kafalci baya inganta wala zamanuhu sannan baya zama garanto na wani a dauka ya zai ya amince cewa ya tsaya shi ne garanti za a yi wani abu kaza ya amince a yi ba matsala ba shi kawai na taba cin karo da wani dan clip gaskiya kamar irin yan content creators ne suka yi ba wai da gaske bane amma dai ina karanta wannan sai abin ya faɗo min a rai wani ne ya zo yake yake ya ga wasu yan mata a supermarket kawai sai ce su ɗibi kaya ko na nawa ne zai biya sai alhaji wani ne da shigar shi da komai fa na mutunci kawai suka dinga ɗiban kaya da sun so sun yi wulaƙanci ma amma da suka ɗanyi kuskus suka ce aiko mu ɗibi dama ce ta samu suka je suka ɗibi kayan miliyoyi a shekaru malam mawukaci ne aka zo a kama da ƙyar suka sha na ɗauka su ɗin ne barayi sai na ka suka ce ga alhaji ne sai kawai fito da shiga mahaukatan <laughs> kagan su kaga irin wannan a ko'ina ba wanda zai yi da mahaukaci a ce shi ne zai kaza ka gani yanzu ko wani wanda da daɗe wannan damanta sunan shi yanzu wala sunan shi yanzu ya kwanta mun ina ga za ku yi tunawa da shi a nan tudun wada ba tudun wada ba cikin gari wani mutum mai jiki nan da aka taɓa yin fashi da shi aka same kaya mai kyau na manta sunan shi da daɗewa eh sai ni ma na manta sunan haka ce aka same kaya aka same babbar riga bala sunan shi ko aka sashi a cikin mota aka ce aika alhaji can a mota yana son kaza aka zo aka dubi kaya aka komai kuma da gaske to ni ne na manta suna amma dai kaman wani suna ne dai haka ne kama da to kaga ba yadda za a yi abin ya riga ya faru kuma ya tabbata cewa mutum mahaukaci ne kaga ba yadda za a yi yana da taɓin hankali ka gani ta kasan na an daɗe ana rashin mutunci Allah ya kyauta to saboda haka kaga wannan yana nuna cewa duk waɗannan bayan Allah saboda lalura da suke da shi ba za su yi kafanci a karɓa ba daga cikin sharaɗin kafi shi kansa malam ya ce wa ammal makfulu lahu ko makfulu anhu amma kaga wanda shi za a ɗauki nauyin nasa a kafalce shi akan a sake shi ko zai zo ko zai kawo kanshi shi asalin mai laifi kenan to shi wannan fala yushtaratu ridahu ba a neman yadda shi bai sai ce ni ban san wani ba ni ka ban yadda da wani ba kawai inda an samu wanda zai tsaya masa toji kenan ba yadda shi ake nema ba kwarai da gaske a kotu ba wai la sihhatil kafala kafin a ce kafalcin ya inganta ba a cewa sai ya yadda bi khilafil kafili sabanin shi kafili fa inna ridahu shartun li sihhatil kafala domin shi kafili yadda su sharaɗi ne wajen ingancin kafalcin domin kai ne za ka yi sai ka yadda amma wanda za a mawa ba dole su ya yadda ba amma mahallul kafala amma inda ake kafalcin kuwa wurin malam ya ce to fa qad kafalatu bil mal ana iya kafalci da dukiya da kudi an gane ko wa yutlaqu alaiha akan kira irin wannan kudin da aka biya kafalcin shine abin da yake daman wato garanti na cewa tabbas zai kawo shi kamar yadda ga ana sa a kotu a ce a zo a ajiye kaza ko ko takardu ko wani ma'aikaci wanda ya fi wani matsayi a aiki ko mallakar wani guri a wata anguwa mai tsada ina fata ana fahimta duk wannan harkar duniya ce kawai ake <laughs> Allah ya kyauta su duk waɗannan abubuwan ana ce musu baman wanda za su tabbatar da cewa za a yi wannan abin wa ta takunu bin nafsi ke ce za ta iya zama ma wallahi kafarcin da rai ga aishi da kai kanka ran mutum wa yutlaqu alaiha kafaratul badani akan kira ta da suna kafala ta gandan jiki walwaji da fuska da ake nufi anan da nafsu ai ranka ne ka bada ana nufin kai kanka a matsayinka na dan adam kai mutum kai ne za ka kawo kanka kai za a rike idan ba a ga wancan din ba in ta kama a garkame ka amma ma a ka sai san da ya fito yawa ko kuma ka je ka nemo shi kana riƙe kai ma ana bin ka sai ka je ka binciko inda yake kaga ba kuɗi ka aka ce ka bayar ba kanka ne ki kanka ka bada kanka to da mana yana iya zama a haka almas'alatu thalitha fi babu ahkamil kafala wannan yana da muhimmanci shine wasu daga cikin hukunce-hukuncen kafalci na farko malam yace la tasihhu al-kafalatu bi badani kulli insanin alayhi haqqun malik ya halatta a yi kafarci da gangan jiki na dukkan wani ɗan adam wanda yake da haƙƙi na dukiya an gane ko kafalatu bi badali kulli insanin alaihi haƙƙun mali wanda yake da haƙƙi na dukiya ce gaba ɗaya wani ba a ce wani ɓangare ba na biyu shine la ta sahul kafalatu bi badali man alaihi haddun amma nan na biyu sai ce baya inganta a yi kafala da gangan jikin ainihin wato wani mutum wanda yake akwai haddi a kansa eh kaga wancan na farko da ya ce ta sihu yanzu kai da za ka tsaya dan ai kana da haƙƙi na dukiya ko ba ka bane kana da haƙƙi na dukiya domin dukiyar ka ce kai dan kasuwa ne kana da kaza kana da kaza kana da hanyoyin kuɗin ka misali to yanzu ba kuɗin ka ake so ba inda za a yi da gangan jikinka mara a ce kai za a riƙe kanka ba kudin ka ake so ba sai ce ya halatta wannan tasihu ko Ayyo. to yanzu shi wannan ana magana ne akan wanda aka zo aka sa za a yi masa haddi amir ya tsaya a matsayin kafili garanto amma kuma ga haddi nan akan shi yana da wani laifi na haddi akan shi wanda wannan haddin kira kisan kai ne za a kashe shi rana kaza watan ne ake jira bai zo ba ko kuma a za a bai da ɗari ko za a yanke masa hannu ko za a datse masa kaza to shi wannan da yake da haddi a kansa a ka'idar kafalcinsa in dai da zama garanto din wani to sai dai ya biya kuɗi ba a yadda garanto ya zama shi garanto ne na gangan jikinsa ba a ce in ba a ga in ba a ga wani ba a rike shi saboda dama akwai haddi a kan shi kun fahimci magana kafalcin shi a kan shi ba ta inganta sai dai ta bangaren dukiya shi ko wancan wanda bai da komai a kansa kaga zai iya bada ta kanshi zai iya bada na dukiya duka biyun zai iya to sai na uku suka ce la tasihul kafalatu bi badani man alaihi qisas kaguma wannan kai tsaye tunda aka kawo wannan qisasin to wancan haddin na bulala suke nufi ko wani haddi daga cikin haddodin da baki kan kai ba kamar datsa hannu kamar bulala haka an fahimta kamar ila me kamar kamar ta'ziri a ce za mai bulala misali guda kaza in bai zo irin bulalan da babu hukuncin a cikin nassi na shari'a ta'ziri ne kawai a ta kafin shi ta'ziri eh, alkali ne yake ganin abin da ya ga dama da yanzu misali yin zina ne da saurayi aka ce bulala ɗari kuma aka bane kuma a kore shi ko yawa idan kuma magidanci ne a jefe shi har sai ya mutu ko ko ba haka bane to kila yayi zamba cikin aminci ne ina ayar babu haddin ai ba ayar da aka ce mata haddi amma alƙali na zai yi hukunta shi me hukuncin alƙali sai ga wannan abin da ya fi zamba cikin aminci ne ya kamata a mai bulala ashirin tare da tarar dubu goma misali ai ta aziri ne don gobe kada wani ya gani ya tsare sai alƙali ya sa a kama shi a masa bulalan guda ashirin kuma ya biya dubu goma in ya ga dama ma ya ce har da gidan yari na kwana biyu ka fahimta a za a iya ganin ta'azirin nan fa ba sai an mai wannan bulalan ba duk a hannun alƙali yake mai alƙali zai irin mutanen nan masu baki da iya zagi na kotu shi za a kira a samu ne ya bige mai hula fam ya bige hula shi kalle ka mutumin banza duk gemun nan naka da jiya ga furfura amma kai kaza kai kaza wannan sai an fakanta mai rai <laughs> a gaban kotu a bige mai hula ilama a tattake hular duk a gaggaya masa magana ne wanda zai ji an masa ba daidai ba gobe zai sake da ji ai mutuncin da aka ci mun ba a sake da irin wannan ba su irin wannan abubuwan haka ake kallo su kaga wancan na biyu abin da yake nunawa kenan to wannan na uku da muka karanta ne ya ce to la ta siwul kafalatu bi badali man alaihi qisas wanda shi gaba da qisasi ne a akan shi yayi kisan kai za a kashe shi gaba ɗaya ba a yi da jikin shi sai da kuɗi shi ma sai dai da kuɗi ne shine bura ulkafilu bi mautin kafilu makfulu makfuli al-muta'addir ihdaru idan wani ya tsaya ya zama garanto na wani kan zai zo rana kaza ga watan kaza a kotu to yanzu wannan kafilin garanto din shi ake kallo a kotu a ga wani ya za ka ido yana komawa kan shi ne ina wannan da ake tuma ranar ta yi ya zo bai zo ba wannan dama shi a kansa ake to abin da ke faruwa sai aka ce yabbar ulkafil shi kafilu yana barranta wannan granto din ya zama ya zama free akan wanda ya kafalta idan ya zamanto cewa wato wanda yake wanda ya tsaya mawa ɗin zai zo mai aukuwa ta auku ya mutu ana in ya mutu to shikenan ya zama kuku da mutuwar wancan da ya tsaya mawa din wannan ɗin sai ya zama ya zama amma fa an tabbatar da mutuwa ya fa don kai mutuwar ƙarya kai ce ya mutu a Najeriya kuma a ganshi a can a Benin ko a Niger yana da rai a can ko <laughs> to a tabbatar da ya mutu Ya yace almuta'addir ihdaruhu musamman wanda aka kasa kawo shi lokacin zuwan kotun yayi bai zo ba an ƙara ba da kwanaki a nemo shi ba a gan shi ana ta bincike duka ta ma har an kama wannan an riƙe shi kawai sai aka ce ga wani an gan shi a mayar su shi kenan sai wannan ya baranta an gane da san wani yanzu sai ce to ku je ku kashe shi a hada baki a kashe shi dan shi ya kubuta Allah ya kyauta to sai na biyar suka ce alkafilul gharib ضامن إذا ما asir. wato shi ka fili wanda ya aukar da kanshi wajen ya tsaya ya dake takin riski ya tsaya dan ya kare wani to yana fafadawa Zaminun shi zai biya duk abin da ya zamanto an yi asara ko ba a gan shi ba ko ya gudu ko kaza tabbas za a cafke shi musamman ma idan ma qalal asiru musamman daga lokacin da ainihin wato shi asalin mai laifin yayi mu matsala wato mu matsala shine jinkiri na yayi abin da ake so yayi in kuɗi ne ya biya in wani abu ne da na bashi ko wani haƙƙi yayi sauke wannan haƙƙin kai shi to wannan jinkirin duk sanda aka samu laifin yana nan akan wanda ya tsaya masa to kaga dole sai mutum duk yasa ake cewa sai kana da hankali baka san me zaka tsaya mawa na'am mana shi za a ba zanubi wai na laifin auren Allah laifin mana ya shi kace ce damin wani ka nufi da damin shi ne kawai haƙƙi kan sai ke shi za a tuhuma idan garin jinkirin bashin nan ya sa mai kamfanin da ya bashi kaya da ya asarar miliyan ɗari to haddafa kai da ka tsaya musu akan wannan lalacewar miliyan dara ba ana nufin wai a wurin Allah za a rubuta maka zunubi bane a wannan babi ne na mu'amala ake magana akai shi yasa sai ce walan yusaddid bai biya bashin ba ko aflasa ko kuma ya koma ya talauci to duk kai zaka akan ka ta kare kai da ka tsaya shi yasa ka da kafalci hatta shigewa gaba a nemi aure shi ma kafalci ne yi ƙwarai da gaske malam yake cewa na shida alkafilu ghairul gharim alhuduriyu la yadman لأن كفالته كفالة تعريف وإهضار للمكفول أو الكفيل الغارم wala yake cewa shi wato garanto wanda bai zamanto yana cikin matsala ba shi dai ne kadai alhuduri wanda yake ya in ya tsaya garanto ne na cewa wani zai zo kawai an fahimta to shi irin wannan layar ma ba ya ɗaukan nauyi na asara da ta biyo baya da an da hu kafalatu ta'rifin saboda shi wai kafalcin da yayi kafalci ne na sanayya kawai ai na san shi zai zai cika alƙawari ko zai zo ko kaza yace wa ihdari makfuli da kuma zuwan shi wanda aka dauki nauyin zai zo din shi mai laifin aulil kafiri lagarin ko kuma ga shi kafiri wanda yake ya dauki wannan nauyi na bashi ko wannan abin da ake magana a kai na ƙarshe na bakwai shine tasihul kafalatu bin nafsi ya halatta yi kafalci da kai ya ka ce anan ba ana nafin ranka bane kanka kai complete ka kai, in bai zo ba a kama ni amma ni in ya latta amin kaza ko a daure ko kaza irin wannan shi ake nufi da nafs wa hiya iltizamul kafil bi ihdar al ila al lahu shine lizumta tawa kafili ya kawo wanda ya tsaya masa ko wanda ya tsaya mawa ila majalisar hukumi ko zuwa wannan majalisi na hukunci na alƙalanci a wani hau zalika ko makamancin haka saboda ka lokacin da aka matsa maka to kamar an ka ba da kanka ne a matsayin kai za a takura ma kai za a tuhuma akan zuwan wani matsalatin rabi'a abdaman abdaman huwa ma wajaba ala ghairihi zaman shine lijimtuwa da abin da ya wajabtu akan wani wa huwa ja'izun wannan ya halatta shi ma dai da ta'ala wannan ayat ta ne wali man ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'in akan zaka tsaya ba za a cutar da shi ba kuma za a kawo wannan abu ai zaminun ma'ana ni na amince ni ne granto duk kalmar irin ce ne za mu ta faɗa an gane ko wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam az-za'im gharib da abinda annabi ya faɗa yace za'im shi gharib ne wanda ya tsaya ma wani to ya faɗa ciki wa qad ajma al-ulama ala jawazihi shi ma malamai sun ijma'i akan halaccin sa li anna al ta tad'u ilayhi domin ana buƙatar haka din wa huwa min babi qada'i al-hajati domin yana shiga cikin babi ne na biyan buƙatu wa ta'awuni al-ma'mur bihi shar'an da kuma irin taimakekeniya da aka umarni da shi a shar'ance shari'a ta yadda a taimaka wa juna za ka ina son kaza ba ni da hanya sai sai ka tsaya kai magana sai a bani sai ga na samu abin na amfana ko irin wannan ahkam الضمان وشروطه كل جو كل شن ضمان بشرط نفسه نفر لا يجوز أخذ الإيوب عليه شيء ضمان بايا حلت أكرب ولا أبو أكنسا لأجله نيني كبو كشي إن أيا مكا دن أباك كذا an gane ko za ka zo ko in tsaya maka cewa tabbas za ka zo rana kaza da kaza da za a yi shari'a kotu to a ka'ida shi ne haramun ne kar in an shi ko sisi a hannunka ba za ka man ko sisi ba zan yi ne don Allah kawai tsaya maka haka ya kamata lauyoyi lauyanci a shi aikin lauya gaban yake ba zaman bane wannan ba zai shiga wannan babun kai tsaye ba saboda wannan aikin yana daga cikin abubuwa da yawa da shi lauya kansa duk yana yi yana shiga cikin aikata aikatan da wannan ba a yi maganar lauyan ba kawai wani ne daban aka zo kawai zo tsaya matsayin garanto kaga garanto daban lauya daban ka fahimta zai yi wace ce mutum na da lauya kuma yana da garanto akan wani abu so shi ba za a hada masa duka shi ba so sharadin farko suka ce ba a karban iwa e mana ba za a biya ka ba sai dai kai kyauta na biyu shine yajuzu ta'addud zaminina ya halatta ka samuwa grantos da yawa mutum biyu mutum uku mutum hudu mutum biyar duk su tsaya maka an fahimta shine ta'addud ya halatta a same su da yawa يجوز أن يضمن fa aktar ya halatta mutum biyu su tsaya ganin cewa tabbas wannan nan gaskiya ne shi yake da gaskiya ko kaza ko sama da haka wadi ya halatta yau lauku suka ce la yashtaratu fi sihhatihi ma'rifatu ad-damin lil madmun anhu ba sharadi ba ne wai dan wanda zai yi ga zama garanto ɗin, wai sai ya san wanda zai wa garanto ko sai shi garanto ya san shi wala aka ga gaji ba sharadi ba ne a kasu akwai wani kes ɗin da in ka zo ka kalla fa sai ka ga kai da gani wannan da yana da gaskiya bari in tsaya mishi don a taimaka mishi ko duk ba yana faruwa <laughs> sai ka rigo za ka tsaya wa mutum ka bashi kariya ba ka san shi yadda ya taɓa ganin ka ba ka taɓa ganin shi ba kuma sai ga a ƙarshe din tabbas yana da gaskiya ai ko wanda Allah yake ba su kirasa kaga suna gane wannan da jin wannan kitsin mutumin nan bai da gaskiya a da jin wannan kitsin wannan nan yana da gaskiya ko ba ana haka ba kawai bai da mataimaki ne sai ko ka taimaka maka a gani yana iya faruwa ai to ba raɗi ba ne wai ba ana nufin inda za ka san shin ayyafi haka ya fi kamala ka san shi ya san ka gaisa amma a matsayin sharadi suna kace ba sharadi ba ne sai an san juna in dai kawai ka fahimci gaskiya tana nan to za ka iya tsaya ma gaskiyar <laughs> to in ka tsaya dai kai ka so dai ko dai su abin da shari'a suka ce ko malamai sun ce dai ba sharadi ba amma dai ga kai yanzu kai ne za ka yi amfani da wannan ikon ka da hankalin ka ce gaskiya mutumin nan ban san shi ba zan tsaya mata ko ba ka wani dan ya tsere shi fi sauki shi fi sauki ka neme shi ka raka. da ya shaƙi iskan yanci ya baka da matsala to ka gani su shi sa ya ka ga wannan kun shi ai kuna hulɗa sosai Eh, Allah ya kyauta a ah, ta kaga ya ci amana ai eh. wannan kaga tsakanin garji ne amma dai cin amana ne idan wannan yana faruwa ai gara wannan ka san shi tunda kun yi hulɗa na'am eh ah, ah, a ko dai kuna ciniki ba dai ai customer ka ne ka san shi eh, ya san ka nan yanzu ana maganin haƙƙi ne da aka je gaban kuliya sai ka tsaya a kan wani zai zo ko wani zai biya ko kaza ko kaza su irin wannan to ba sharadi bane wai sai kun san juna da wanda zaka tsaya ma zaka je wani zaka ga wani a kotu fa kawai wani lauya zai ganshi yana kuka ya rasa yadda zai sai lauya ce bari in taimaka maka kawai sai ya shiga ba ko sisi ko ya taimake shi gaskiya ta bayyana ila ya ji kes din ne ko ya ga cewa kaza da. sai ya masa wannan taimakon duk yana iya faruwa mutum da ya bude idan sa kawai musamman ma a wannan zamanin na ina ne muke ne na hudu ko na hudu ne na hudu ya sihhu damanul ma'lum ma'lumi wal majhuli idza kana yaqulu ila al-ilm wa kadhalika يصح ضمان عهد أهدة مبيع ما لا يكتا waɗannan sharaɗi na hudu da suka kawo suka ce wa ya halatta a yi zaman wato a zaman to ga ai garanto na mene na abin da aka sani da abin ma ba a sani ba mana abin ba a san abin ba kuna fahimta ba a gan ba ko an gan shi ko ba a gan ba duk za a yi amma suka ce idan kana ya ƙulu ila ilmi in abin yana koma zuwa ga ilimi misali ce aka zo ana magana a kan waya wayar ba a ta ba wata iri ce ya take amma duk wanda ake magana da shi abin ya san ana cewa waya waya ya san meye waya ya san me amfanin waya ko da ba a san yanayin product ɗin wayan ba me ya tsadarta rashin tsadarta kaga maganar kowa yana da ilimi yana koma zuwa ga ilimin wani abu da aka sani mai wannan sunan amma ina wayar take ba ta abu ba a san wace waya ba ce shin iphone 17 ce ko kuwa mai ki ce ban daki kaga duk ba wanda ya sani misali ne ke ba. yawa so an san shi ko ba a san shi ba ana iya yi suka ce amma da sharaɗin ya zama yana komawa zuwa ga ilimi an san abin in ana magana wa kazalika yasuhu damanu uhdatal mabi'i haka ainihin wato ana amincewa dangane da abin da ya shafi sabo na abin da aka saida kamar kamar kun saba ne kuna hulɗa da mutum yana kawo maka waya a China to kawai sai aka ce ai China ce amma ba san wace kala ba ce kawai an san china ne shi kenan na biyar suka ce sahu zamanu bi kulli lafzin yu'addi ma'anahu wai zama garanto yana halatta da dukkan wani lafazin da yake komawa zuwa ga ma'anan cewa an tsaya garanto din duk wani lafazin da aka yi amfani da shi kamar misali kamar mutum ya ce ana bani ni na aminta na lamunci. au ko ni na bincike ne au ko na tsaya au na hau zalika ko makamancin haka duk wata kalmar da aka yi amfani da ita ya halatta na shida la tabra'u zimmatu dhamin illa idza bari'at zimmatu al-mafdun anhu min ad-dayn a nan gurin za ku ga akwai cin karo da maganar dazu dazu ba an ce idan mutum ya mutu shikenan abin ya sauka ba to a nan gurin sai ce la tabra'u zimmatu dhamin zimma nauyi haƙƙin na amintuwar cewa a kama shi ko a tuhume shi shi wanda ya tsaya ma wannan nan ba ta bai zama barantacce, sai in wannan zimmar ta wanda aka ba asalin bashin ta kubuta sai san da ya biya wannan kuɗin in kuɗi ne in mai da haƙƙin ne ya maida in ma menene sai san da ya barranta daga nan to sannan kai ma kake barranta an gane wannan ko yace bi ibra'in au qada'in yace ta hanyar ya biya gaba ɗaya shine qada ko ibra ko kuma ya zamanto ya barranta ta hanyar kila yace ya yafe mata misali ko kuma a zo a ce an gano ba ma shi ne wanda ake bin wannan kuɗin ba shi ba shi bane to sannan kai garanto kake kubuta ba in ba haka ba sai ka yi to amma anan karin da bambancin da ke can kaga a can gurin an ce a wurin kafe ne an ce in ya mutu to ai ana mutuwa kawai sai a ce shi kenan mutum ya baranta shi asalin wanda ake ba kai kafilin da ke nufi ba zai yi mutum zai iya mutuwa da haƙƙi a kan shi zai iya kuma mutuwa ɗin ya to babu haƙƙi ina fata kuna fahimta to shi can kafili ne wanda ya tsaya akan zai zo wuri halartuwa ya halarta sai aka neme shi aka rasa bai halarta ba har sai aka zo aka samu ya mutu to da mutuwarsa yanzu a tuhume ka a matsayin ka halarto da shi ya sauka a kanka yadda ya riga ya mutu kun fahimta jama'a wannan ko shi ya ba da Ki ne akan za a biya kuɗi ko za a yi kaza ba cewa ya za ka kawo ba ka fahimta ba wai cewa ya za a zo ba ya tsaya ne akan za a warware wannan haƙƙin yawa ka fahimta to sai zama bai warware ba sai aka ce to yanzu ba ka zama ka fita a ciki har sai ran da ya warware nan ko kuma aka yafe masa inda misali in muka kaddara shi da kuɗi sai biya kashi 80 cikin 100 wannan kashi 20 da ta rage din nan fa har yanzu ana nan a matsayin ana bin kuma kai da ka tsaya masa kana nan a cikin ma gwargwadon percentage din kashi 20 din nan har sai ran da ya warware saboda ka duk sanda aka samu matsala bai zo ba ko bai cika ba za a waiwaye ka kuma a tuhume ka ana fahimta jama'a to daga nan sai na bakwai wanda ke shine na karshe a cikin abin da suka kawo suka ce yusufu da sifatihi yana daga cikin sharaɗin ingancin irin wannan wato baman ɗin ya zama riba dami sai shi wanda ya zamanto ya yi ɗin ya zama ya yadda fa in ukuriha idan takura masa aka aka ce dole sai ta tsaya mai an mai kaza ko an bashi kaza lam yasihu bai inganta dole ya yadda ba takura mai aka yi ba wala yushtaratu ridal madmuna anhu shi wanda aka tsaya mu din kaman dai wancan ba ba ne ce ya yadda wala ridal madmul lahu an gane ko ba kuma ana neman wai wanda aka abinda aka tsaya dan abun a ce shi ma sai ya yadda kamar yustarqu li sihhatihi kamar yadda dai suke shartanta ingancin wannan an yakuna kuna damin ja'iz at ya zamanto wanda zai bada baman din bai tsayawa ya zama mutum ne mai cikakken hankali shine ja'izar tasarruf yana da cikakken mallakar hankalinsa bi an ya kuna baligan ya zamanto baligi ne akidan ya zamanto mai hankali ne rashidan ya zama mai wayo ne ba za a mai wayo ba ba za a layin masa ba Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ya ba mu ladan abin da makaranta a jiki wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi.